Masu sauraro barka da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf da Nana Khadija Ibrahim. ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ga muna yanzu haka bakin bora kowa yanzu haka an wace kowa ba ba komai sun da komai online an wace kowa garin yaro suna nan muna buɗe muna buɗe baki. Tun da fiye wata da muke sai naira goma ga shirin sun kai shi naira ashirin. Tun bayan rufe iyakokin Najeriya sakamakon juyin mulkin da aka yi a ƙasar Nijar makonnin da suka gabata mazauna yankunan da abin ya shafa sun tsinci kansu a cikin tashin hankali sakamakon nunkuwar farashin kayayyakin masarufi rahotanni daga waɗannan yankunan yankuna na nuna cewa akwai waɗanda hanyoyin cin abincinsu sun kulle baki ɗaya. Rayuwa ta shiga cikin kunci. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya ziyarci waɗannan yankuna. Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin ne daga jihar Jigawa da ke da iyaka da jamhuriyar Nijar da yanzu haka take karkashin mulkin soji. Abokan aikinmu Salim Ibrahim Umar da Ali Rabiu Ali sun kai ziyara garin Mai Gatari kuma sun ga halin da suke ciki. Zirga-zirga ta takaita wahalar rayuwa dai suna fuskanta sosai saboda babu kasuwancin da yake da ake gudanarwa wa'insu da dama ma daga wasu jihohin da suke zuwa suke cin kasuwa a mai gatarin nan kwata-kwata ba a samun ba sa zuwa sakamakon tsoron da suke yi kar Najeriya sojin Najeriya su kai a harin wani kamar yaƙi ko kuma wani abu da sauransu wadda ka iya jawo rasa rayuka a wannan a karamar hukuma saboda kusan tsakanin kasuwan mai gatarin ko kuma kuma ce garin mai gatari zuwa Nijar kaman makwabta za a ce bai fi ka yi taku ka tafi a kafa ba ka shiga Nijar jamhuriyar Nijar sai kuma malam Ismail shi ma da muka tattauna da shi wadda shi yana saye da siyarwar naira da kuma sefa ce a yanzu shi harkan kasuwancin sa ma ta ragu da wajen kaso saba'in saboda yanzu ba a samu waɗanda suke zuwa Nijar din ballantana ma su si sefa waɗanda suke zuwa ma Najeriya din wanda za su saida mai sefa din su si naira to kwata-kwata abin nasa babu kuma mutane da dama kamar yadda na ɗan zazzagaya guraren da suke zazzaunawa eh, suna batu ne akan irin yanayin halin da ake ciki musamman a rufe boda da kuma eh, sojoji da suke ɗan zirga-zirga da jami'an tsaro na fararen kaya da yawa a guraren nan. Ali Rabiu Ali kenan wakilinmu a jihar Jigawa. To amma dai aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. masu sana'o'i a iyakar mai gatari sun ce rayuwa tana neman gagarar su. Suna Aminu Magaji ni sana'a ta manomi ne, kuma ina kasuwanci tsakanin Najeriya da Nijar. A ɗan kwana satin nan guda, abin da ya girge mutanen Najeriya da Nijar duka. Ka gani akalla ina shiga ina sura kuma ina fitowa. To amma tunda wannan abin ya faru gaskiya ba mu shiga ba, tunda muna tsoro. Mun yi ƙoƙarin za mu shiga ma'aikatan sun maido mu. To muna waya da mutanen na Nijar. Idan ka ji irin kukan da suke mana, akan irin wannan abu a kawo musu ɗauki wanda muke makwara da su aka kawo musu ɗauki sun shiga cikin wani hali to gaskiya suna cikin suna cikin masifa tunda mutumin da muna waya da wani kan gaya mu yana ce abinda da suka sayi gero sukan sai shi naira ɗari dubu ɗaya da naira hamsin amma ya kai yanzu da ɗari hudu a nan satin nan kuma babu shi ma nema ake babu to kaga ana shiga an shiga cikin wani hali tunda ko ba haka ba to dole ne mu dai muna kiran gwamnati duk yanda za a yi dai wannan abun a samu maslaha eh a daidaita wani abun yi muke ne su domin muna cikin mu ma wani abun da ya shafe mu sosai da sosai muna jin sa Rabi Abdullahi a taba muke a gurin nan a harka ta ci baya abin da muke samu a yanzu gaskiya ba mu samu akan abin da sa abin da ya ci baya saboda rufe iyakokin da aka yi yanzu ba shiga ba fita amma a lokacin da muke aiki a gurin nan kafin a rufe iyaka muna dan samu abun da zamu yi har mu kai wa iyayen mu mu dan tallafa musu da wani abu amma yanzu abin ya gagarin zai mu zo mu zauna mu wani ma mu samu abin da zamu samu ba akalla rana kana yin nawa a akalla a ranar na samu kamar dubu takwas dubu iya dubu goma haka dubu goma da haka amma yanzu gaskiya bai fi ka samu kamar ɗari bakwai ba ko dubu ɗaya ma a ka samu ka samu dubu biyu haka. a yayin da al'ummar mai gatari ke wannan kuka a bakin bodar Ilela ta jihar Sokoto kuwa da alama suna cikin yanayi domin azantawar zantawar musulun Muhammad Yusuf da wasu a jihar Sakkwatan, farashin masarufi kadai ya ishi bawa. Eh, Basiru Muhammad dare Kasarawa Sokoto hai. Wala halin da ake ciki yanzu kan sai da mu ce mun gode Allah. Dan yanzu a takaici duk da kwanon masara yana kamar 1-3 a shinkafa suna da 2-3 dawa tana da 1-4. buhu yanzu zai kai naira dubu saba'in da biyar toliyan na ɗan ƙaramin nan na ɗan kwace kuma dubu arba'in da shidda ga muna yanzu haka bakin boda kowa yanzu haka an wawace kowa ba ba komai sun fitar komai wallahi an wace kowa garin ya ruhe suna nan muna buɗa muna buɗa baki kamar mutane sun siya kayayyakin ne aka tashi ko kuma yaya an ruhe su a kai sai sun ƙara ba tsara a ƙara masu ce wasu na cewa kamar sun siya buhun shinkafa a dubu casa'in ya gaskiyar labarin gaskiya wannan akwai babba wanda a dubu casa'in akwai wanda a dubu saba'in da ɗin dan karamin nan shi a dubu saba'in da biyar wannan kuma shi a dubu har tasa'in da ana samun babban sun wannan komai ya ƙara kuɗi babu abin da bai ƙara kuɗi ba duk da duk da fiye wata da muke sai naira goma ga yau sun kashi naira ashirin wallahi da dabino da komi da manja da komi karin ma ita ma ƙarin controller din mun kara samun kuɗi sun kai dubu goma samu ga wanda muka sai da ba wata jirga jirga ake komi tsiki muna muna hamma. a sunana da Yusuf daga gaskiya a halin da ake ciki ci tsare abin ba a ci hakuri sai a ci, Allah shi kama na sauki musamman a kayan abinci babu kawar guni a masara dawa da kuma giro da kuma a garin kwaki ne suka hada dori ana sai da kwano ina ganin nira dubu da ɗari tara yanzu kuma ana sai shi dubu biyu da ɗari ɗaya eh, ɗari biyu. kamar kai me ka samu siya wanda kila ka ga bambancin kuɗin ya bambanta a 'yan kwanakin nan. to gumi na ce gumi ko jiya a bisa kawai da na sai kwanakin ba ba da na ban sai ba amma a farashin ya dan karu na sai shi a naira dubu da ɗari biyu ko dubu biyu da ɗari biyu ana na ana sai da tsadar haka nan ba da ba gaskiya hada-hadan mutane ta rage bisa da yan da an Suna sunana aminu aliyu barkeji daga nan sokoto gaskiyar magana abubuwa sun sauya fiye da yadda ake tsammani saboda yan kadi kafin rufe bodar ma lokacin tsadar mai al'amuran sun kara. to wannan rufe bodar da aka yi kuma ya sa al'amarin abinci ya ta'azzara sosai misali yanzu kamar farashin menene ya fi hauhawa a wannan wuri yanzu? To gaskiyar magana abin da ya shafi kayan abinci. Don in ka farashin shinkafa ma a da in ka sayi kwanon shinkafa naira dubu biyu dubu ɗaya da ɗari takwas yanzu ya ma kai har dubu biyu da naira ɗari ya haura. Kaga abin ya ma wuce arziki da ƙari kaɗan. Amma to yanayin hada-hadar mutane a wannan wuri kamar kasuwan tana ci gaba da ci yadda aka saba koya? Gaskiya kasuwar ba ta ci sosai, musamman kasuwar Illela. Gaskiyar magana abubuwa sun ja baya kwarai da gaske. Buhun shinkafa ma yanzu dubu tamanin yake dubu tamanin. Sunana Umar Ahmad Kwari. To hali yanzu a Muslim idan ake maka abubuwa musamman ma kayan abinci da sauran kayan masarufi gaskiya ba a cewa komi. musamman masu abin da ya shafi kayan abinci a nan wuraren kware zuwa illela za ka ga abin da yana dan da sauki sauki idan aka kusanta da yadda ake sai da shi wasu wurare na jihohin sokoto amma yanzu irin da muke magana da kai a bayanan da nake samu daga nan kware zuwa illela ya nuna cewa buhun masara ya kai naira dubu hamsin haka shi ma dawa buhun dawa shi ma ya kai wajen naira dubu hamsin a halin yanzu yayin da wannan shinkafa ta dangote da ake kira yar gwamnati daga talatin da hudu abin da ya sama har ta kai kusan dubu arba'in ya zuwa wannan lokacin. To Allah ya kyauta. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta da muhawara a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. A farkon shirin kun ji waɗansu 'yan Najeriya da ke zaune a garuruwan da suka yi iyaka da jamhuriyar Nijar. Yanzu ga wani masanin tattalin arziki da kyautata rayuwar al'umma. da fashin baki kan wannan mawuyacin hali. Sunana Bashir Muhammad Atida, malami a jami'a Usman Nambo da Malam Muslim ka san karni bisa karni wato wa'annan al'umma wa'anda suke bakin boda sun dogara da juna wajen shirkayya a da zamantakewa wanda rayuwa kusan kowane su ta yi alaka da dan uwan shi da ke bangare ɗaya na boda yi da wanda ma yake dan dan uwan su ke cikin kasar da yake. To sun riga sun kulla yarjejeniya ta zama da ta kasuwanci mai tsawo wanda za ka isko in ka je wannan uh, bangare na Nijar da Nigeria, za ka ga cewa in ka shiga Nijar kamar ke za ka kayan masarufi na Najeriya kamar kana din Nigeria, in ka tsallako bangaren Nigeria za ka isko bangaren kayan masarufi na Nijar kamar kana Nijar kusan ma hadda al'adu don guda suke da shi da kusan al'amari na rayuwa kusan suna da kafiri guda to duk lokacin da aka samu wannan rufewa za ka isko ɗaya ga shafi kasuwancin su hulɗayyar su da kuma samar da abubuwan more rayuwa saboda sun dogara da juna kan wanda. to wannan zaka iya cewa lallai ya kawo cikar ga rayuwar su domin kamar yadda ka sani ko kuma masana ka da jama'a al'ummar da ke kusa ga wato da kasa da ƙasa wata ƙasa wata ta ya ƙasa mutane ne waɗanda zaka ko suna da ƙasa har saboda cinikayya da kasuwanci da ke yi da musayyana ko da tsaki da kura abubuwa to wannan ko da kaga za ka duk wannan kasuwanci amma wani zai ce kamar me yasa aka fi samun irin wannan hawa irin waɗannan wurare na iyakoki musamman ma da ake ganin tun da kila duka ana cikin gida ne ba tare da an tsallaka waje ba. A ai za ka yi su dama tarihi tun kasashen suna a matsayin kasa guda kamin tura su rarrabe su al'umma ne waɗanda a wadaya da ta kasuwanci da zamantakewa su mai da to za ka yi su dokar duk da an raba ƙasa da sunan an da layi ɗaya bai raba ƙasa amma bai raba wannan al'amari na kasuwanci da zamantakewa ba. to za ka iso yau a dogara ta dogara tun dogara da yanzu a cikin misali nan ka tura abin da faru tsakanin gadadin lela kan dole kuma in ba a yi hankali ma abin ya tsawon lokaci to wannan dole ina zai wannan kuma zai ga cewa wannan ya kawo cikas ga ci gaba da tattalin arziki da kuma zamewa mutanen da kuma ma halin rayuwarsu. a ganin ka a hasashen ka al'amarin zai iya shigowa har cikin wasu garuruwa kenan koko zai iya tsayawa ne kawai a iyakokin da suke. yanzu za ka iso cewa a irin sokoto da katsina da sauran garuruwa da kai ko da waɗannan abubuwan da har da kyan eh, da wani sashi na za ka isa sun saba da mutanen nan za su daga garuruwan suna zuwa kasuwanni wayannan gabanyin garuruwan suna sayan kayan masu yawa duk da ta wasu su masu wani a za ka isa kuma suna wundayya ta miliyoyi garuruwan miliyoyi to duk lokacin da wannan ya tsaya za ka isa kuma su sanar asirin wayannan al'umman na wayannan dawoyi ma ya samu to cikin hanzari abin da ya kamata gwamnati ta yi wannan abu kada ya shahi zamantakewa da alfa a yi abin da ya shahi da kuma tsakanin gwamnati da gwamnati na cewa wannan abu ne na ta can baki tsakanin gwamnati likitoci su gwamnatocin dukkan su da kasashen bayan cewa ba magana ce ɗaurin goda ba magana ce na ɗaukan mataki wanda ya shafi gwamnatin gwamnati ba na hulɗayya tsakanin ƙasa da 'yan ƙasa ba. Dr. Bashir Muhammad a ci da kenan malami a jami'ar Usmanu fodiyo da ke Sokoto. Yanzu kuma ga Jamilu Adamu da editan jaridar Aminiya Salihu Makera a cikin shirin kanin labaran jaridar Aminiya. Masu sauraron barkamu da wannan lokaci kamar da aka saba a kowane mako. Yau muna tare da editan jaridar Aminiya Salihu Makira inda yake gabatar mana da abin da jaridar Amina ta kunsa ta wannan mako. Edita barka da zuwa. Uh, barka ka dai. Edita mai jaridar amina ta kunsa ta wannan mako. To babban labarinmu na farko shine mai kano yadda ake maimaita tsofaffin fiskoki a mulkin Najeriya. Mun duba yadda tsofaffin waɗanda suka yi rike makamai daban-daban har yanzu suke juya ƙasar. Musamman a wannan gwamnati Tinubu da tsofin gwamnati suka mamaye ta. Ma dai wani masani ya ce sanin makamar aiki na da kyau. sai dai kuma kar a kawo wasu waɗanda ba su cancanta ba sai juyin mulki 'yan najeriya da ke gudun hijira a nijar suna cikin fargaba dalilin ganawar khalifa sunusi da masu juyin mulkin auren zaurawa nasarori da matsalolin da suka biyo baya mace da na samu 'yar aljanna ce in ji wani mai suna headmaster tawa kuma ta yi fada da mata na har da makami in ji wani duk suna cikin manyan labarai eh to kafin mu je waje akwai sauran manyan labarai kamar dalilin da sarakuna ba za su samu cikakkiyar dama a tsarin mulki ba in ji wani masani to bangaren kasashen waje ba bangaren kasashen waje kuma wani zabi ke ECOWAS za ta iya wani zabi ECOWAS za ta iya dauka kan shugabannin da suka juyin mulki a Niger wannan an yi sharhi ne an duba matsaloli da juyin mulkin ya haifar da kuma abubuwan da ka iya tasowa a kasar sai shafin dandalin nishadi dandalin nishadi kuma mun duba yadda kaniwood ne ta samu manyan makamai a bana misali akwai shugaban kuma tace fina-finai wato sansos akwai kwamishina a plateau da kuma mashawarta da dama a kano sai al'ajabi al'ajabi kuma wani hadari ne mota ta yi da ta yi da wani wuri ko ta daki kwalbati sai ta fada a wani gidan sama sannan mai hawa daya wato hawa na daya ba na a cikin gidan sama na da hawa daya wato hita ta fada a hawa na daya din to sai shafin wasanni to a shafin wasanni mun yi nazarin na rawar da kungiyar super falcons ta nigeria ne ta taka a gasar cin kofin mata ta duniya wayannan da wasu su labaran mu a wannan mako To masu sauraro da shirin kanin labarin jaridar Aminiya na wannan makon shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. A madadin abokan aikin nawa Muslim Muhammad Yusuf da na Khadija Ibrahim muke cewa ku huta lafiya.